masu kallo kamar yadda kuke gani muna wurin taron ama awards na karo na shida kamar yadda take gudana ga jarumai nan da mawaka da manyan baki kuma alhamdulillah taron ya faro kamar yadda kuke gani za kuma mu ci gaba da kawo muku yadda take bakana sunana alimi na tiwa shaba jarumin fina-finan hausa na farko an canja sunan bikin kamar da kika shina ko organization din sannan kuma tana din na mutane ya fi na da arrangement da kuma yadda aka samu beautiful scenery ya fi yadda aka yi shada so gaskiyar magana ah, dole a yaba no mata what ito eh. eh ah, wani abu ne na alfahari ko da ke dama an saba yi a kano ba aka fara ba amma dai kuma ah, wannan shine a karo na farko da ya kasance ya hada kasashe da suke nan nahiyar yammacin nahiyar arewa a yammacin nahiyar afirka saboda haka wannan abin alfahari ne sosai ah ina cikin nominis mu ne gaba gaba da wacce waka ko wani fim chap wa ya san ya ka ai ni komi ko ina kika je ina nan wallahi wani wani wai fata ki da shi wajen yin nasara ko kuwa Uh, da yake nasara an riga an yi sai dai in ce mun gode kwarai da gaske da inviting mu aka yi da nan as you can see kuma gurin an an haɗa shi sosai an yi organizing din shi so well mutanen da kuma aka yi inviting the nominees and the inviters they are all good and they are so happy about it so kowa ya ji daɗi kowa yana murya mun zo ba irin wannan award din ne ba da za a yi yau a yi gobe a yi jibi award ne wanda ake daɗewa kamun a yi so kamun a sai ya ɗauki wani tsawon lokaci ne da ake hahadawa so abin murna ne ma ka kasance a ciki duk abin da za a ce za a baka ne a bisa akan abin da aka ga kayi za a girmama ka akan abu so ba karamin abu kamal s alkali mai rubutu kuma mai bada umarni a kane kamal s alkali ya zaka kusanta taron bana na wanda yake ta shine karo na shida eh karo na shida ne kuma ya zo da babban ci gaba tunda ya zama wama west africa w din take ne don haka ci gaba ne gagarumi tunda yanzu an hada hada wasu kasashe to duk wanda ya samu dama ya halarci wannan taro ba abin da nake masa fata sai fatan alkhairi yadda aka zo lafiya Allah mai da kowa lafiya to ci wannan shine karo na shida da ama award suka shirya wannan award ya kake kallon taron a bana a gaskiya wato shi west african music and movie award wanda aka fi sani da suna wato ama award award ne wanda a yanzu da nake muke magana a kannywood ba mu da wani award da muke tuciya muke alfahari da shi kamar shi saboda shine wanda aka yi karo na ɗaya na biyu na uku har zuwa na shida yanzu wanda babu wani award da yake da wannan tarihi to da haka abin alfahari ne a dukkanin wani jarumi ko mai ruwa da saki a harkokin fina-finai ko kuma mai harkar waƙoƙi da yin waƙar to wani abin alfahari ne wannan rana ce ta musamman a yau amma ba sani ba abin na kun shiga kun shiga eh kwarai kwa kamar fim ɗina barazana ya samu nomination a kategori wurin guda shida wanda a ciki har da best actor da sauransu to kin ga kenan abu namu ne yau to kin gane tunana mustapha bin adam amma ba ustaz ba mustapha bin adam ga sha bana an shirya tarar kuma cikin Allah gudanar ana gudanar da taron a garin Kano ya kake kallon abin to gaskiya wannan abu ne na ci gaba musamman ma a masana'anta ta wadda ake kira da Kannywood wanda abubuwa ne yake shigowa domin nuna wa duniya irin abin da ita wannan masana'anta take zaune kamar mu a yanzu wannan shine karo na na farko da na zo amma a wata wanda bayan sati ɗaya kafin wannan taron aka kira mu a waya aka ce ana magana da wane muka ce eh, su to muna kuna ɗaya daga cikin waɗanda muka zaɓa ƙarƙashin kamfanin ku na matashiya production za mu karama ku a wannan karan wanda wannan shine karo na shida wanda suke shirya to kin ga dole ne za mu nuna farin cikin mu kuma mu ji daɗi tun da gashi a wannan karo gashi har da mu ma wanda bamu daɗe a cikin masana'antar ba an kira mu an ce za a karama mu don haka wannan ba karamin abun farin ciki bane da kuma yanda su kansu waɗanda organizers nan ma'ana masu shirya waɗannan abu suka shirya da kuma yadda suke approaching din kana zaune ba tare da ka sani ba saboda sabanin yadda waɗansu kungiyoyin suke yi kamar in za a baka award sai an kira ka sai an yi ciniki ma da kai kafin ma a baka award din ma'ana dai siya ake amma wannan kana zaune baka san hawa baka san sauka ba kawai sai dai kaga an kira ka an ce wane ne kaza kaza ne kamar ni an ce eh, za a za a karama ni a matsayina na sabon marubuci wanda kuma a cikin fim din da muka yi wanda fim din bai fito ba amma saka saboda saka trailers na fim din ma'ana koyon ta tauraron koyi wanda yana nan nan ba da juma ba fim din zai fito so akan wannan fim din da ni da mai fim din na tiwon sha ba za a karama musu don haka wannan ba karamin abin farin ciki ba sunana ahmad bello ahmad bello gashi ka shiga ba sani ko ka shiga gasar abin nan eh ina daga cikin nominees na tv series don na series ne daɗin kuwa shirin arewa 24 Ahmad ban san ya kake kallon gasar abu na ba da yake ta kasa an faɗaɗata ta ta zama ta West Africa. Eh to gaskiya wannan ma achievement ne mai kyau saboda yin hakan zai karfafa dankon zumunci tsakanin tsakaninmu da wasu kasashe na kusa da mu wanda gabaki ɗaya suka shiga cikin wannan award din saboda za mu san al'adunsu nan gaba kaɗan zai zamanto akwai cuɗanya tsakanin fina-finanmu da fina-finansu wanda za su rinka inviting ɗin artist ɗinmu na Najeriya kuma muna inviting ɗin artist ɗinsu. so idan muna aiki tare za mu rinka tallata al'adunmu da nasu gabaki ɗaya zai zamanto muna representing Africa gabaki ɗaya so abu ne mai kyau sunana Abdulaziz Shu'aibu wanda ka sani da malam Allah cikin kwana sani duk wani awa da ka samu nomination so kawai ka gode wa Allah so akwai mutane da yawa da ba su samu wannan daman ba so in ka samu nomination ko baka wani wannan ba ka gode wa Allah alhamdulillah sunana tima makamashi jakadiyar fkd ambasada cikin kannywood ambasada kannywood ba sani ba a na kin shiga taron uh, wannan kamar karamawa na amawa eh bana na shiga cikin taron karamawa da wannan fim ne ko waka da fuskata ne da cancantar sarauta da aka bani da shi na shiga kin saba halartar taro na amawa to yake gana bana karo na shida kuma gashi a kano gaskiya sai na ga yafi na kowanne ya fi na kowanne cika ya fi na kowanne kayatarwa, ya fi na kowanne ba da ma'ana wannan karan. To wani ƙwarin gwiwa ke da shi jakadiya na ganin samun nasara duk da dai an tantance ki. Gaskiya ne an tantance ni wannan dama ni ba tsallakowa ne ba ta kofa aka na bubbuga aka buɗe min na shigo. Eh gaskiya abu ne na farin ciki ko abu ne na ci gaba ya samu industry in so gaskiya ina farin ciki sosai to amma ban san kallon da kake wa gasar ba a na yaya kake kwatanta nasarar da kuma sun haka eh to sai dai an tashi shi nasara in aka tashi tukuna sai mu ga ina aka samu kurakurai kuma za mu ba da shawara a gyara sunana Muhammad Adam Tudun Martala wanda aka fi sani da Yaya Muhammad. So Muhammad Awal gashi wannan shine karo na shida da Ama suka shirya wannan taro. ban san ya kake kallon taron a bana ba na'am to a bana babu shakka taron ya ƙayatu sabanin kamar yadda aka yi na shekarar ta gabata a jihar katsina domin na halarci na katsina da tsare-tsaren da kuma yadda aka bunkasa abincin da a wancan karan da aka yi an tafi da shi ne amma a wata a matsayi na Najeriya yanzu kuma an fara ta zama ta Afirka akwai kasashe irin su Ethiopia akwai kasashe irin su Niger da sauran kasashe kin ga abin kwata-kwata babu haɗi Najeriya ce da yanzu kuma Afirka ce kin ga akwai bambanci nesa ba kusa ba da wanda eh babu shakka nasara akwai sare kin san shi award ba za ka saurin yanke hukunci ba ka ce kai tsaye kai ne yana iya zuwa da bambanci an shayi ki ga manyan mutane wanda ma ya gama kore ma ne da wanka da kuma ya zo yana sa ran a wadda zai zo wajen shi kuma sai ya zo ba nan ba so kusan kamar mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba saboda haka sai da ƙarshe tukuna kuma me zai nuna za mu ga zai bayyana